yanzu kina nufin hulama ba ki samu ba a'a da kanka nake so yau ka saka amma albishirinki na gode farita sun jina kin sanya nake ganin ki yau na ganki kin charkwada wani uban kyau don kyan da kika yi yau ko ranar bikinmu da ke baki wannan kyan ba kai ma baka ga yadda kai mun ba gaba ɗaya kyanka ya ƙara bayyana fiye da yadda na saba ganin ka a cikin gidan nan aisha To, na gode. Yanzu karfe nawa kike san dawo miki daga wajen aiki? Mm, ina so ka dawo mun daidai lokacin da ka saba dawo mun. Shikenan, insha Allah zan dawo miki akan lokaci. Sai dai kin yi mantuwa. Mm. Ba ki dauko sweetheart din naki je kasa ta zuwa wajen aiki ba. To, ai tun kana wanka na kai maka cikin moto. Lallai abin da naki da gaske. Ya ta amin da सोना गया बेटे से zargi in yayi yawa a zuwa zuciya zai sanya billa adam a damuwa zuciya ba ta da ƙashi in an kabiye mata a shiga damuwa sanni sanni lokaci zai yi kira a gane dan uwa ya gano ya gane wancan ashe abin bai da gurin zama za ka je kana ta tantama ka sake mai maka hidima gashi ka rasa garin zama zuciya ka haɗi da ɗimo. Na tabbata akwai abin da yake faruwa da Suleiman. Saboda shi kuta-kuta bi sa wayansa a silent. Kuma idan ya gani Skwal yana kira. Amma sai kiran shi nake a waya bai ɗauka ba, bi kuma kira ni ba. A yi hankuri da komai da zai sanya zargi domin zama na aure bautar makagi. an san kishi da zafi ya wuta ta kogi mai a hannu tamkar agwagi mu guje wa ɗaukar hukunci yana sanya zuwa. ne ke faruwa ne Suleiman ki ɗaukan wayana. Anya ku lafiya? A yi hankuri da ku. Wani abu ne ke shirin faruwa. Da zai sanya zargi domin zama na aure. Idan na san lafiya muka rabu da shi. Ba wani abu da ya faru. A yi hankuri da komai da zai sanya zargi domin zama na aure. Bautar makagi. An san kishi da zafi yau ta ta kogi. Me a hannu tamkar agwagi, mu guje wa ɗaukar hukunci yana sanya zuri Sabo ya kai sabo, da akwai wani labari bude kunnen kakaji. Ina tare. Lafiya mijiya, wai taɓa min kaya ka na ka gaba daya a ɓaci. Ba na bukatar ki a cikin al'amarina. ki sake san baki a cikin abin da ya shafe ni. Shuka har ta yi mini suka. dama haka wasu mutanen suke a ce wanda ka fifita ka zaɓa fiye da kowa ka fifita shi fiye da kowa ka sadaukar da rayuwanka a kan shi shi ne zai fara nema yi sanadiyar rayuwanka sa'a ce ko tambaya doguwa dogon gashi ce ba zan ɓata ranta layi ina ilaihi Allah ina roƙon ka ka da ni a cikin wannan halin da nake ciki Allah ka kawo min fita a wanda yake son sanadiyar rayuwata. banza aikin wofi a zo a damu mutum sai ya ci abinci sai ya ci abinci ni nace na san cin abinci wallahi duk ran da ta kawo haka zan kara mai wulakanci in ɗibi ruwa in zuba in ma da kanan zir in ɗibo in zuba in sa kafa in tattaka ba abba sa mata robobi in taiwa sa guje wa ɗaukar hukunci yana sanya zuwa a yi hankuri da komai da zai sanya zargi domin zama na aure bautar mafagi zargi in yi yawa a zuciya zai sanya billa adam a damuwa zuciya ba ta da kashi in an kabiye mata a shiga damuwa sanni sanni lokaci zai yi kira a gane dan uwa ni sanin halin da nake ciki a cikin gidan aurena. Allah ka fitar da ni daga cikin wannan halin da nake ciki. Allah ka fitar da ni a halin nan da nake ciki don daraja annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. je falo na shirya ma abinci ka Na gaya miki ina jin yunwa? Ba na bukata komai daga gare ki. Ki tashi ki tafi ki bani waje ba Ya me yasa ba ka ci abinci na ba? Ko ni ne ya bata ma da Kin ga bari in gaya miki. Ba zan ci abincin ki ba. Ba na son ganin ki kusa da ni. Ba kai murya ki ba na son in ci. Ki tashi ki tafi ki bani waje. Na gaya miki. Dole sai na ci abincin. Ki tashi ki tafi ki bani waje da Allah malama. Shi yake wani ƙarshen to nan Idan Allah ka yi haƙuri, idan wani abin ne maka, gara ka sanar da ni na nemi tuba a wajenka kuma insha Allah ba zan ƙara ba. Shi kwaɗin ciki irin wanga ga kara bar wasu tiyata a garin hakan Malam. Sun Ya na kin zama wani soyi kaka jikinki ba inda na saba ganin ki ba. Me yake faruwa ne? Wallahi ba komai amma ban san me yasa kika tambaye ni haka me kika gani. Haka ne. Na san cewa a lokacin da kuke zaune a gidan nan kuna haya. Farin ciki da annashuwa ba sa taɓa ƙauracewa zuciyarki. Amma yau kuma na gaba haka ba. Shi sa na tambaye ki. karki damu wallahi kwanaki uku zan ce kenan zuwa hudu wani ciwon kai ne ke na kan shi kenan da kin ce ciwon kai ne Allah ya kawo sauki amin na gode ya hakuri na manta ban miki ashe abin farin ciki ne ya same ku ba miki farin ciki ba kamar ya ban gani ba dan kai lalle maza halinsu sai su yanzu kina nufin ki ce min duk abin da ake faɗa a gari da ki sani ba to yaya Suleiman yanzu ya aure masaniya akan abin da kike so ki gaya mu lalle na yadda namiji ba ɗan goyo ba ne azamana ne da ke zan nuna gidar so lallashi zan kula da ke kunci na zuciya ba ni ba bishi tun da ina tare da ke kin ba na akala da so mun tabbas guri ya yi kama da mu. Kece Suleiman, ka daina damun kanka don ba mu sa. Don ba mu sami ne ba. Ai tashin hankali dole ina cikinsa dole hankali na ya tashi. alƙawarin da muka yi mai gidan nan ina ga lokaci ya cika a samu kuɗin nan kin ga kan ba zai kwanta ba insha Allah ba za mu ci kunya ba za mu samu kuɗin shi mu biya shi a ina za mu samu kuɗin nashin bashi hajiyar taki da yake gadara ita ba ta gani kuma lokacin ya cika ya yake ganin zami akwai kuɗin da zan je gidan halima na karɓo ba na so ki daina wannan shige-shigen karɓar bashin ba na so ki karɓo bashi ki biya bashi a tashin hankali da ake ciki ba a fita ba eh ba na so ba bashi zan je na karɓo ba akwai adashin da nake yi a gida kuma ɗauka na ya zo shine nake so na je na karɓo na baka kai amfani da shi in hannaki ne ba matsala Allah ya rufa mana asiri na gode Auren soyayya ba ta yi mini shariya. Ku fito ga wakilin gida ya zo, ku fito ku kare mutuncinku, ku fito ku bada kuɗin haya. Jama'a ku fito ga wakilin gida ya zo, ku fito ku kare mutuncinku, ku fito ku bada kuɗin haya. eh na zargi mutane a fito mana a zo ba da kudin haya kawo kudi to alhaji haƙurin ne da aka saba alhaji shi za a yanka da mana dan Allah dan Allah alhaji sati biyu masu zuwan Allah da za a biya kai mu fa burkaji an koyar da mu malamin mu malam wikit ya koyar da mu ya ce mutuncin mutum kuɗi babu wani mai mutunci a duniya in ba shi da kuɗi idan abu ya haɗa ku da kowa ya ka karɓa kar ka ga mutuncinsa kuma gidan nan nasa ne idan shi na barku ya zo wa da ya zama ɗaya mai 'yan sanda. 'yan sanda kuma ba kuwa ana zaune kalau kai saboda ya san ban da mutunci ni ma shi yasa kai wakilta ne kuma gaskiya ne abin da yake faɗa in aka yi ma kai gaskiya ne abin da ya faɗa saboda haka ka ba mu kuɗi ko rai ɓace yanzu kaga malam ka shiga ka fito mana da kuɗi ba wannan muka zo yi ba in ba ka ba ka kwana a tasha kai Allah ba nan ake magana ba na magana da alalaji kana kana wani sako bakin ka fito wani ko dadde da kai Allah dan dillali ya ji kan balarabiya ya fi karfin ka dan dillali ina ruwana da ya wa dillali wa kai mana da kuɗi Ya eh, Sulaiman dan Allah ka ƙara ba shi hakuri. Na ba shi hakuri, na ba shi hakuri. wannan kuɗaɗin ne ya ɗebo shi ya ta gaya mutane magana. Wannan da kake gani dan dillaliya shine manajan mu mai rubuta kuɗi. Wancan kuma kafinta ne duk gidan da ba a biya mu ba za mu tura shi cire kwanan saman ɗakin. Kafinta a shiga a cire kwanan da yake saman ɗakin su. Kai tsaya daga an ce maka je kawai ka bubbuge gidan kafin ta ina ne kai kai ba ba gado da kujeru kake bugawa ba shikenan mutane suna cikin sai ka je ka bare. Kai ba sa shi ba aiki aka sa shi ba aikin sama yake. Ya Suleiman nawa ne ka iya bakin ka. Dubu shida ne fa ka tsare ba ta tsaya ba ya zo yana na tunita ihu. Kun ga mu ba wannan muka zo yi ba kawai ku shiga ku fito muna da kuɗi Mun ba ba wallahi kwa kwana a tasha. kai ma wakili ne ina ba kudin dan dan dan dan dan dan shiya kaza ka cire ka kai musu to dishiya dishiya an aka tara nawa kenan za a fito za a fito da zan yi maganin ka kaga akwai ladan aikin makota shi dan ga yanzu ga kudi sun zo ba dan dillaliya na ba shi Allah ya tsina ba nan hada hannu da wannan to ba ni kudi dan dillaliya kirga wannan kudin yawa sai dai kai ka bashi dubu shida ne daidai sun cika ka kai mana shari'a jaka dan dillaliya wannan watan ya kai kwana goma baka biya ba to wata mai kama ba mai daka kara ba kuma sai ka biya in ba haka ba mu ɗebo maka yan sanda Allah da Allah zai hore mu ni ma ina mu ba magana wani yau da gobe ba magana mutunci ba gobe ba jibi ba ma ganin mutuncin kowa a filin masana'antar nan ta gidan haya ba ma ganin sa ba ma ganin mutuncin kowa ya shi alkur'an ba mutuncin sa. a fito da kudin haya mu je can gidan mu je a fito a kara mutunci a biya shawara Allah ya taimake ka da ka kwana a tasha wani kuɗi kuɗi da ke ragowar shawara ta kare musu wani za a kwana a tasha kai ka san ta. sarki in yi yawa a zuciya zai sanya billa adam alamuwa zuciya ba ta da kashi in an kabi mata a shiga damuwa sanne sanne lokaci zai yi kira yau bai ji sani babu kuma da wancan ashe abin kawai sai a hankali wallahi in gaya miki tun da na fita na shiga nan na fita nan na shiga nan na fita nan na karaɗa na karaɗa na karaɗa wai don duk da samu abin da za mu samu mu dan sa a bakin mu wuce amma Allah bai nufa ba yadda na fita haka na dawo na ka daina daga hankalinka karfa kamanta haka rayuwa take yau da gobe sai Allah dama haka ne yau kana da shi gobe baka da shi haka ne bai ja amma a rayuwa za ta yi ne ba ci ba sha hmm? ga akwai matsala da abincin sai ka buɗe ka ci. Abinci? Ina kika samu wannan abincin kuma? Wallahi da zaciya ta aiko mana da shi. Yanzu kina nufin wannan nawa da ke kin cinaki? Na cinawa naka ne na aji maka. Lallai har mana jikin cin abinci. Mu dai kamata a ce mu za mu siya abu mu kai wa hajiya amma hajiya muka bari da wahala ta siya ta ɗauka ta kawo mana. bai kamata ka dinga faɗin haka ba haba yayana kafa ka manta hajjiya ta mu ci gaba ki ɗaya da ka ne har kai kuma duk abin da hajjiya ta mana a rayuwar na ai ba faɗuwa ba ne ba mun cancanci ta mana haka ɗin ne. Allah ya saka hajjiya da alheri. Yanzu abincin da mari ban san da shi ba da Allah ya kawo shi yanzu tashi zan yi na yi sallah na gode wa Allah sai yanzu ci abinci ne a tsanake. fa ki sa ran zaki gane da wuri idan ba makaranta zan je ba ina da seminar seminar nan kuma duk sanda muka yi akwai dan abin da ake ba so shine nake so ne amfani da wannan abu dan yi mana cefa ne mu zo ki samu ki an samu abin da zaki sarrafa mana amma yaya na waya magana a daidaita saunan ne har yanzu gyaran bai yiwu ba a daidaita sunan in Allah da nan da sati komai ya zama tarihi kuma ina mai tabbatar miki da cewa da a daidaita sunan ya fito duk wani dan guntatakin talauci wani ba abinci ba abin sha ba wani waye in Allah ya kafin a ce wata ya kare mun samu salari komai zai zama tarihi to Allah ya rufa asiri amma kuma ka san me yana dan Allah idan an yi gyaran nan ka kula da dan saunin yanda ya kamata ka san ana yawan sata abubuwan hawa fa yanzu gaskiya ne in Allah da za a za a kula sosai Allah kuma zai tsare mana ke ki ci gaba da addu'a kawai nagode mu je ki taka mu sallama kuma ina kake. wallahi ina kike cikin kicin ne sallar zuwa yawa sannu ah, to dole na kalli leda mana naga ka fita haka kuma na ganka da leda haka haka ne fita ta haka da dawa ta haka duk wani al'amari ne na ubangiji saboda haka sai ki gode wa Allah to alhamdulillah matar mutum ashe alkiblar sai yanzu nan ta giya. komai nisan gari da gaskiya a yanzu nan ake dukiya a nuka wata ne ya daga ya daga ya daga ya daga ya daga Malam Wicket. Suleiman. Barka da fitowa. Suleiman. Ina Ina babur ina na da sau sannan ina balas. Babur ya kwanansa shida na wajen gyara fa. Kwana nawa? Kwanansa shida. A ina? Wannan matsala kace Suleiman. Wannan kai ka san gareji. Ban gane ni san gareji ba. Suleiman. Ka bani dukiyata. Ka bani kuɗin balas. kira mini mashin ɗina in ba za ka iya ba yanzu kai ba za ka ɗauki kai wannan a matsayin kaddara ba saboda Allah saboda annabi abu yana gareji ka ce sai na biya da me zan biya wannan matsala ka ce ba Suleiman ka ji na gaya min gareji ni ba san gareji ba ya za a yi in kwashi dukiyata in sai maka babur in baka sannan yanzu kana gaya min kwana shida gareji Suleiman zan ci mutuncinka ai balas nake baka purchase ne haya purchase ne baka nake yi in bana baka ba za ka siya ba ba za ka kuma ba Suleiman na ka ku kuka sa amana ta karanci ko kasa yanzu mutane suke tsoron bada amana yanzu gashi na baka amana ka ci amana ta ta ina ni ci amana ka ci amana ta Suleiman ya kan ci amana to ka ni na ba aji ne in baka so in ci mutuncin ka ka da min da babur ina ka kawo min balas abin da yasa ban kawo balas ba saboda yana gareje in ba ni zan biya aljina ba ina zan samu ina nan na tafama da na sefa ne ma Suleiman ina ma a ce da matasa a nan gudan da na sa su ma dukan tsiya Suleiman ka dubi ka Suleiman haddin bi kake ajewa ni sai motsewa nake Suleiman na daki duke ta na baka kana ta gina kanka ka bani sai motsewa nake yi yanzu kai sai kake bakin ciki da wannan rufin asiri da kai ba wani abu ne sa kai karmo ne kuɗin ne da kusan kuɗin lukudi kai baka ci ni kai babu da zai zan fita da safe in ina tuka a da sau dole in zo in cika ji a gidana dole in ci daɗi eh amma kana fama da lipton ka sha shayi lipton ka ci abinci lami ka ci wake da shinkafa da mai da yaji wannan wasu irin rayuwa ce ya ta jube kan Allah kana tafi kamar zaka fadi eh na ji na wane dai a ah, matsolo ne baka ci na wane dai wannan fita dole ne na wane na wane dai dan yakuri sati biyu ne zan baka na wane dai mutum matsolo jube shi da abu ta da dukiya ba kwaci mu fita muke mu nema muna ci kuma nan kasara ta faɗo kan kan dukiya shi ke nan ke masa Assalamu alaikum. San da zuwa ya Suleiman. Ya Suleiman lafiya na ga jikinka a sanya ya haka kada cikin gidan nan? An sace da sabon. Ina da lafiya ina An sace a da sabon yaya. Wala an an sace mashin ɗin. Na yi yawon na yi yawon gareji gareji ga miki wajen baka na kai wajen siyarwa wafa ina ne. Wallahi babu labarin babur ɗin nan. Yaya mashin ɗin waye? abin tunanin kenan wallahi mashin din malam muke ci ne ashe ba shi da mutunci ko muskala zaratun malam muke ci wallahi tallahi shine abin da tana min da hankali je ina roƙon Allah duk ta inda za a rabu ubangiji Allah ya bayyana babar ɗin ko kuma a bai cikin masala ina da wa ina da raji'un ya ka zauna ka tashi mu shiga ciki ha wallahi na rasa abin da yake min daɗin kai saboda malam muke ba shi da mutunci kamar yadda na gaya miki wallahi dan akuya ne ba mutunci a al'amarinsa gabaki daya shiga ciki cikin kwanta mana amma ka zo nan gurin ka zauna bacci na ɗaukan ka? ja ko na kwanta baccin ba zai samu ba. Domin tuntuni bacci ya ƙaurace idanuwa. Bakin ciki ya mai gurbin farin cikin da ke tattare da ni. Wallahi ban da tunani da tunanin abin da zai biyo ba akan watan babar nan ba abin da nake. Ina cikin tunanin ne ma ba san yadda aka yi mana fara wannan gingiɗin ba. Saboda na san malamin ke da mutunci. Ba hakura zai ba. ba kuma zai ɗauki abin a matsayin kaddara ba kin gani dole tsinci kaina na haka ka fawala wa Allah komai insha Allah hakan ba zai samu tozarta ba haka ne amma abin da nake so ki sani shine bai ja albashi na wata goma sha biyu in an haɗa ba zai siya nan babban ba kin gani haka ne amma dai duk da haka ka tashi ka shiga ɗaki ka kwanta ka yi bacci kamar yadda kowa yake yi Allah zai rufa asiri yanzu bacci ne ko na je bacin nan ba zai yi ba ba zai yi ba zo na gaya mai